Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira na amincin Allah su ƙara tabbata ga mu, manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallama. A wannan lokaci, insha Allah ‘yan uwa, za mu kawo muku yadda aka gudanar da gangamin taron dandazon malaman al'ummar malamai na Najeriya gaba ɗaya na kowane ɓangare, Tijjaniya, Ƙadiriya, izala har ma da shi'a inda aka haɗu a babban masallacin ƙasa na habuja tare da dandazon al'umma na kowane ɓangare domin yi wa ƙasar Palestine da Hamas addu'a Allah Ubangiji ya ɗaura su a kan Yahudawa Yahudawan Isra'ila 'yan kama wuri zauna da irin zalunci da cin mutunci da abubuwa da su wa'annan Yahudawa suke gudanarwa na rashin imani ga ƙasar Falastin duba da yadda suka mamaye musu wurare kuma a zuwa yanzu ana ci gaba da gwabza yaƙi a tsakaninsu inda wannan taro aka gudanar da shi na addu'a inda aka yi karatu aka soke alƙur'ani mai girma aka yi addu'o'i daban-daban don neman nasara ga ƙasar Falasɗin tare da fatan Allah Ubangiji ya ba wa 'yan uwanmu musulmin Falasɗin nasara ya ɗaura su a kan Yahudawa 'yan kama wuri zauna game da wannan yaƙi da ake yi. Wannan dandazon taron addu'o'i da aka gabatar an gudanar da shi ne karkashin jagorancin shi babban limamin ƙasa gaba ɗaya a shek profesor ibrahim ahmad makari insha allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu kawo muku yacca wannan taron addu'a ya gudana don al'umma ku ga ya ta kasance kuma ku yi addu'a tare da fatan allah ubangiji ya ba palestine da hamas hamas nasara allah ya karya wa'annan yahuda na isra'ila allah ya ragargaje su ya filata da su amin Thank you.

Hujan. Iya. Ini kita ada kecil, agak ramah kita ada kecil. Kalau kedua ada ini irin haɗuwan da ba kasafai aka saba yin shi ba a haɗuwan da kowa zai kawo kanshi don Allah a don kishinsa da musulunci don kishinsa da addinin Allah don sonsa da 'yan uwansa musulmi ba haɗuwa don tunanin wani abu na duniya ba ko menene wannan abin mu haɗu saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a na tarayya Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a albarkacin wani wanda ba a san shi ba a cikin al'umma ba kowa bane ash'atha akbar dhi imrai madfu'in bil abwab ila yana cikin mu a balle kuma Allah subhanahu ya sa ga bayin Allah wanda rayuwarsu gaba ɗaya su tafiyar da shi cikin ambatan Allah subhanahu cikin hidiman alkur'ani hidiman addinin Allah subhanahu wataala to haɗuwan anfas ɗin waɗannan bayan Allah su tsananta addu'a zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da zukata masu gaskiya tare da Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala ya kawo wa ɗan uwanmu a Falastin ɗauki Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke masu wannan jarabawa da suke ciki Allah mai iko ne mun ga yadda Allah subhanahu ta'ala ya karfafi a bayansa da ya zaɓa da nau'o'in ƙarfafa mabambanta daga wajensa ya karfi wasu da iska ya karfafi wasu da mala'iku ya karfafi wasu da tsuntsaye ya karfafi wasu to Allah da ya yi wancan a baya bai gushe yana yi ba mai iko ne ya yi irin abin da ya yi wancan a baya a yanzu wanda ya kokwantar wannan ikon sai dai saboda shakkansa cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala kuma addu'a mun sani a duk inda al'ummar musulmi suka sami nasara rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a jihadin sa to zamu ga cewa addu'a shine dalilin wannan nasara duk da manzon Allah sallallahu alaihi yana duk abin da zai yi na tsara runduna da tabbatar da tajhizin su da karfafan su da duk abin da ake za a iya karfafawa ikulahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayr duk da waɗannan abubuwan amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba abin da yake muhimmantawa kamar addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala har a cikin lokacin da a zahiri ana cikin samun nasara sahabbansa suna ce masa manzon Allah sallallahu alaihi an sami nasara musulmai ke cin nasara amma kwadansa yana sauka daga kafaɗan sama albarka saboda yawaita addu'a ga Allah subhanahu wataala saboda hannayensa da suke sama yana roƙon Allah da haka yan uwa mu tsananta addu'a ga waɗannan yan uwa namu addu'o'i a cikin jalwa irin wannan addu'o'i a halwa a ɗaiɗaikunmu addu'o'i cikin sallolinmu addu'o'i bayan sallolinmu addu'o'i a dukkan lokutanmu Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo masu ɗauki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da aminci a gare su a ah, an ƙaddamar da izinin maulanar khalifa sheikh ali ahmed abul da izinin da jagorancin maulana sheikh muhammad abdullahi suru an ƙaddamar da abubuwa da dama na addu'o'i to yanzu kamar za a ce cikawa ne hatma za a yi na abubuwan da aka riga aka fara dama don haka za su yi izini su faɗa abin da za a yi da yadda za a yi insha Allah a ci a kammala sannan kuma malamanmu da shugabanni su ma su addu'o'i mu amsa kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya amsa mana irin wannan addu'o'in mun ga garuruwa da dama ma ana ta yi a wannan ƙasa muna fata ya zama dalili ne na rahman Allah subhanahu wataala da jin kansa mu ma ga ƙasarmu Ah, muna addu'a ga ɗan uwanmu a Falasɗin, muna addu'a da ƴan uwanmu ga ƴan uwanmu musulmi a duk inda suke ƴan uwanmu a Sudan halin da suke ciki Allah ya gaggauta kawo musu faraj mu ma ƴan uwanmu a Nigeria irin jarabuka da jarabawa daban-daban da ake ciki na ta'addanci na banditry da sauransu Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana dauki Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke wa al'ummar musulmi a duk inda suke irin wannan jarabawa Allah subhanahu ta'ala ya saka wa shugabanni da suka ga cewa wannan shine mafificin aiki suka bar duk sauran ayyukan da yake gabansu da suke gabansu suka zo domin wannan addu'a da suka shirya cikin kwanaki kankani aka haɗu kuma kamar yadda na ce ba yadda aka saba ba idan an saba so da yawa in an ce za a yi addu'a kila wasu masu hannu da shuni ko masu mukami na gwamnati su ne za su kawo taro kuɗi su bayar su ce a je a yi addu'a ga sadaka wannan sadakan shine imanin mu da yardanmu ba wani wanda ya bada ko naira ɗaya domin a zo a yi wannan addu'an a imanin mu da yardan mu da cewa wajibin mu ne mu haɗu mu yi addu'a ga al'yan uwanmu na Falastin alama ce ta nusra mafi karancin abin da za mu iya taimaka musu da shi kenan a yasa dukanmu muka haɗu da wannan niyyan wasu sun taso daga nesa wasu kila ɗan abin da suka ruko shine a iyakan abin da suke da shi na mota wasu ma kila a ƙasa suka taso duk saboda dai ƙarfin imaninsu da ƙarfin imaninsu da wannan ƙadiyyan kuma kamar yadda muka ce wannan kaɗan ne a cikin abin da 'yan uwanmu wanda suke fama da wannan babban jarabawa a Falasɗin suke fuskanta na tsawaita da magana a yafe mun a manyan shugabanni suna zaune amma dai ina ganin matashiya ce da tashin canta a yi ta kafin ci gaba da abubuwan da za a yi Allah ya saka da alkhairi to na Al-Qur'ani, to Allah to Allah alhamdulillah an ce za a raba alkur'ani kamar yadda aka saba muna neman albarkan wannan alkur'ani da za a raba a karanta Allah subhanahu wa ta'ala muna tawassuli da alkur'ani muna tawassuli da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala da za a karanta da kyawawan zukatan masu karantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama dalilin ɗauke wannan jarabawa da wannan fitina ga 'yan uwanmu. na'am za a raba ko da ko da safa ɗaiɗai saboda yawan a za a iya kuma idan za a iya a karanta fiye da ɗaya a a yi da ko da ɗaiɗai aka raba mutane ko wasu ba su ba ko rubu'i na gane ne ne ne a Masha Allah ga ina hangen a Maulana Sheikh Nur Khalid Allah ya saka da alkhairi ga garkuwan alarammomi su ma da kungiyan wajen Rasulillahi la ya tasha'asu da kungiyan hafizai su ma daga Kano duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa

akan Allah matsu a matsu Allah sauki ai to za a karanta fatiha tare ne ko to to bismillah maulana amin amin insha Allah eh a shigo da shi mai girma jarma akwai wajen ku da nake gaji tun ɗazu Ya, an ci gaba. saboda cikowa ne ah, ah, a mota abj982jy abj982jy abj982jy Y vaya a hacer ya fecha. Pues, Thank બરાબર Thank you. Uh, powerful. Şu Allah'ın colleagues.

Nossa. Well, when, I do, I do.

جعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم من آذانا فعاده ومن كادنا فكله ومن بغى علينا بهلكة فعلكه ومن أرادنا بسوء فخذه وتسيء عنا نار من شب علينا ناره واخفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في درك الحشين واسترنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء اكفنا آه. ما اهمنا من امور الدنيا والاخره آه. وصدق قولنا وفعلنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق ولا تحملنا ما لا نطيق آه. وانت اله الحق الحقيق يا مشرك البرهان ويا قوي الاركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا في كنبك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا أنت سكتنا ورجاؤنا وأنت قلت قولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مسوي يا غفار يا قهار يا وحاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا دليل يا كريم يا يا واسع يا حكيم يا ودود يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا الأول يا الآخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا موطي يا مانع يا مانع يا نافع يا ضار يا نور يا حادي يا بديء يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا من تقدست أسماؤه وتنظحت صفاته نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبالقرآن العظيم وبكل اسم لك يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سلت به أعطيت أن تفرج عن إخواننا فلسطينيين من أهل فلسطين اللهم إن هؤلاء أكابر المجرمين إسرائيل وأصدقائها الذين تجبروا وت... وتجبروا وتنادوا على طغيانهم اللهم أنت القادر عليهم وأنت أقوى من كل شيء نسألك اللهم أن تريهم عجائب قدرتك يا ربنا اللهم دمرهم ورد كيدهم في نحرهم اللهم ردهم الخائبين اللهم كما فعلت بأصحاب الأحزاب اللهم أكفنا شرهم اللهم أكفنا شرهم ودفاع عن عن المسلمين واهل الفلسطيني من كل كيد ومن كل مكر ومن كل شر يا رب العالمين اللهم ردهم خائبين اللهم ردهم خائبين اللهم لا تبلغهم الامال اللهم لا تبلغهم الامال اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد ان تكفي المسلمين واهل الفلسطيني وسائر إخوان المسلمين في كل مكان من شر الأعداء وكيد الكائدين وشر الش... و... و... وشر ال... وشر الأشرار ومن كل فتنة وكل طغيان يا رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين تقبل منا انك انت سميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا بقدرتك يا ارحم الراحمين وارحمنا بقدرتك يا ارحم الراحمين وارحمنا بقدرتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك اللهم ان تتقبل ما به دعوناك واجعل اللهم اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مبروكا معصوما لا تدع فينا ولا ممن حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين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 zai yi jawabi da addu'a cikin minti goma sha biyar insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد الأمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wadda cikin ikonsa da yaddarsa muka tattaru don yin addu'a ga ‘yan uwanmu da suke cikin halin ƙaƙanikaye. duk wanda ya kalli labaran ɗazu ya san cewa har yanzu ana musu ruwan azaba menene ruwan azaba yanda kasar ruwan sama haka ba ma ba ke sauka a gaza kudu da yamma gabar da arewa tsakiya ko ina to wannan fituna ce babba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu Allah ya yaye musu wannan ƙasa ƙasa ce wadda take bayan da za a yi ka haɗa musulunci ba tare da gurin ba saboda kowa dai yana sane da subhanan lazi asra bi abdihi lailan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan guri ina ne falastinun nan ne ba wani guri bane nan ne aka yi abun kuma Allah da ikonsa kaga yanzu salloli biyar da muke yi kaga irin ne kofar karɓo ta tunda ta nan aka bi aka ji aka karɓo aka dawo ta gurin kuma aka dawo makka kaga kenan ashe inu da sallah a haɗa suke to duk abin da yake haɗe da sallah yana zama cikin addininmu na musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda maluma kuka gaya mana ya yi watanni goma sha yana fuskantar baitul muqaddas idan zai yi sallah tukuna kuma Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya fuskanci alƙibla kun ga nan ma ya haɗa mu tare da mutanen Falasɗinu idan muka koma tarihi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam an haife shi a ƙasar Iraki daga can ya yi tattaki ya dawo Falasɗinu daga Falasɗinu ya tafi Masar, daga Masar ya dawo Falasɗinu, a Falasɗinu ya haifi ɗansa na fari ne Ismail alayhi salatu wassalam kakanmu, ko ba kakanmu ba ne? Na'am, domin shi ne kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayansa aka haifi ƙaninsa Ishaqa a Falasɗinu. A Falasɗinu Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam ya rayu ya rasu. matarsa sara a falasɗin ta rayu ta rasu ishaqa ɗansa a falasɗinu ya rayu ya rasu jikan ibrahim alaihi salatu wassalam isra'ila kamar yadda ƙur'ani ya ambace shi ƙur'ani ya ambace shi da suna biyu yaqub da kuma isra'il a nan ya tashi a nan ya rasu a nan aka binne shi kun ga kenan duk wani abu na musulunci kam bai cika sai da wannan yankin na Falasɗinu. Domin in kana da birnin annabawa, to Baitul Muqaddas ne birnin annabawa baki ɗaya. Duk wani annabi yana da alaƙa da gurin duka. Saboda ga shugabansu dai gaba ɗaya shi ne Ibrahim alayhi salatu shi ne baban annabawa. Sa'an nan kuma shugabansu shi ne sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da alaƙa da gurin. To don haka Falasɗinu garin musulunci ne kuma musuluncin nan ya ginu a wannan guri abin da ya faru a Falasɗinu ne. an yi yaƙi na shekara ɗaya-ɗaya har ɗari takwas tsakanin turawa da larabawa Allah bai ba su nasara ba Allah ya kawo ƙarshen yaƙin zamanin a Salahuddin al'ayyobi bayan an gama turawa da ke da masarautu goma sha biyu a wancan lokaci suka koma suka yi taron yaya za su yi to su yi nasarar wannan yaƙi yaƙi gaba da gaba ba zai yiwu ba da haka suka shirya dabaru na tsawon shekaru wanda daga ciki suka fara ba da kuɗi ga yahudawa mazauna gurin dama mazauna gurin akwai yahudawa suka rika ba su kuɗi suna sayan gonakai da filaye da gidaje suka zama an wayi gari sun sayi gurare da yawa kafin yaƙin duniya na ɗaya sun riga sun yi kaka gida a wurin nan wannan ita ce hanyar da turawa suka yi amfani da ita don su samu su zo su mamaye gurin ya zama ɓangaren ƙasarsu yanzu a duniyance isra'ila ɓangaren europe ne amma kuma ba gaskiya ba ne zalunci ne babba wadda kuma ba yadda za a illa mu haɗa kai mu dunkule mu taya su da addu'a da kuma duk irin shawarwarin da za mu iya tunani mu kawo mu gaya musu wajen hikimar yaya za a yi a yi nasara sun yi amfani ne da ilimi da tunani da basira wajen mamaye gurin mu ma sai mu amfani da wannan damar ta hanyar tunani da hikima ta ilimi iri daban-daban domin mu samu mu ma mu kwato gurin ya dawo ƙarƙashin mu musulmai. haka muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka mai iko akan komai wadda komai ke hannunsa da yaddarsa tsuntsu ke tashi da yaddarsa ganye na bishiya yake motsawa ko yake kaɗawa ko yake tsinkewa ko yake faɗowa wa'annan azzalumai da suke amfani da ƙarfinsu wajen hallaka na wannan niyyarsu ba wai hamas ba ce a'a yankin gaba ɗaya ne suke so su mamaye gaba ɗaya ya zama nasu wannan shine hikimar in ba haka me yasa za a ce mutanen gu kaza ku tashi daga gu kaza ku koma gu kaza kuma inda suka tattara suka koma din sai a bi da su da bomb a jefe su a gurin an ce su je masallatai sun je an harbe su an ce su je su asibitoci sun je an harbe su an ce su koma kudanci a hanyar su ta zuwa an harbe su to kaga kenan ashe manufar ba wai Hamas ba ce a'a gun ake so gaba ɗaya a mamaye to الله kada ya ba su nasara Allah kada ya ba su nasara ya Allah ya Rahman ya Karim ya Tawwab ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم إن عبادك الفلسطينيين ضعفاء تجمعت مكيدة الكافرة الشريرة عليهم اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين اللهم انصرهم بنصرتك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن معهم اللهم كن معهم وحافظهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 sheki na gaba shine imam shek nuru khalid insha Allah shi ma yana da minti sha biyar cikin jawabi da kuma addu'a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah والصلاة ala rasulillah wa alihi wa وصحبه wa أهل الله an bani minti goma sha biyar amma gaskiya ya min yawa saboda haka ɗan abin da na faɗa Allah ya sa albarka a ciki domin malamai sun riga sun yi addu'o'i sun yi jawabi ɗan abin da nake so in ƙara a kan wannan shine ƙabiyar Falastin da Israel ko da Isra'ila a yau ta tashi daga ƙabiya. ta wai musulunci da yahudawa ko kuma musulunci da kiristoci a'a ƙadiyya ce ta ma tukun danna haƙƙin ɗan adam abu ne wanda duniya ta riga ta yadda cewa ko ana yaƙi akwai waɗanda ake kira suna tudun na tsira akwai yara ƙanana akwai yara ƙanana ba a yadda a kashe su ba akwai mata akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai kuma non-combat combatant wato waɗanda ba ba sojoji ba wuraren fararen hula to amma abin mamaki a yau abin da muke gani a gaza abin da duniya take gani a gaza shine ana kashe yara ƙanana ana kashe mata ana kashe tsofaffi ana jefa bama-bamai a asibitoci ana jefa bama-bamai a kan motocin ɗaukan marasa lafiya wannan ya kamata duniya gaba ɗaya ta fito ta ce wa isra'ila enough is enough ya isa haka bai kamata duniya ta zuba ido ana cin zarafin bil'adama a wannan ƙarni da ake gadara da cewa lokaci ne na wayewa ba, bai kamata a ce ana kashe mara lafiya, bai kamata a kai hari asibiti ba, bai kamata kuma a hana kai agaji ba. An ce yanzu abin da ake roƙon Isra'ila ma, abin da Majalisar Ɗinkin Duniya take roƙon Isra'ila a kai shine humanitarian ceasefire. wato a ɗauki a tsagaita wuta don a kai agaji amma shi ma ya gagara da haka dole ne a ƙa'ida ta addini wato ana tsayawa ne tare da wanda ake zalunta mu a fahimtar mu ana zaluntan bayin Allah a cikin Gaza domin ana kashe wanda bai ji ba bai gani ba in an ce Hamas ne ake nema to yaya kuma ake jefa bom a asibiti idan an ce hamas ake nema to yaya ake eh, ɗaukan bom a jefa wa motar eh, ɗaukan marasa lafiya me yasa za a kashe yara ƙanana akwai wani bidiyo da na gani da ya tada min da hankali wata mata tana aiki a asibiti nurse tana taimakon mutane ta yi kwana uku ba ta yi bacci ba ta kusa zama exhausted ta kusa gajiya gaba ɗaya sai aka shigo da yarinya ƙanƙanuwa kawai tana dubawa sai ta ga yarta ce a nan ta rikice to kaga me yasa za a kashe yara ƙanana don haka muna kira da babban murya ga majalisar ɗinkin duniya ta yi wato tsayin daka ta ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu sannan muna kira ga musulman duniya addu'o'i da muke yi mu ci gaba da yi amma kuma akwai aikin da ya kamata mu yi wanda yake shi ne maganin duk wata fitina da take damun musulmai a duniya shi ne mu haɗa kanmu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala farraku. salahuddin al-ayubi an faɗe shi ɗazu a nan wajen lokacin da yake wannan gwagwarmaya babban abin da ya fama da shi na farko kenan rabuwar kan al'umma yana tubkawa wasu musulman suna warwarewa babu yanda za a yi ya zamana cewa Allah ya ce alherinmu yana cikin tafiyar mutane sannan mu kuma mu ce rabuwa ita ce daidai a gare mu wannan shi yasa tuntuni nan, shekara na baya-bayan nan na shekara arba'in da bakwai ya ƙici ya saboda me saboda al'ummar ta raba kanta a kan ƙadiyyar, ba a zauna an yi tunanin to yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan ƙadiyya ba wato wannan matsala ba a ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yara waɗanda suka jikata a wannan matsala ta Falastinu Allah ya ba su lafiya tsofaffi da matasa da mata da suke cikin halin ni'asu, Allah ya ba su mafita kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari Allah ya mana maganin musibin nan da suke kanmu bai kamata mu zauna a nan mu yi maganan Falastinu ta waje ba mu yi maganan Falastinu ta gida ba abin nan da muke ji ana yi a Falastinu an yi shekaru fa ana yin shi a Zamfara an yi shekaru ana yin shi a Katsina an yi shekaru ana yin shi a Kaduna an yi shekaru ana yin sa a Borno an yi shekaru ana yin sa a Yobe an kusa a game arewacin Najeriya da kashe-kashen nan idan ba Isra'ila ya kashe ba Falastini dan Najeriya ya kashe dan Najeriya duk dairan dan adam aka kashe saboda haka wajibi ne a kanmu, mu haɗa su suma da addu'a cewa Allah baraka wa ta'ala ya kawo mafita ya kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a ƙasan nan ya kawo ƙarshen kidnapping da ake yi a ƙasar nan ba nan ƙasar da Falastinu kaɗai ba duk duniya duk inda ake kashe mutum bisa zalunci duk inda ake zub da jinin ɗan adam bisa zalunci duk inda ake take haƙƙin bil'adama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganin zalunci a bayan ƙasa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa waɗanda suke tsayawa a kan cewa a yi maganin zalunci to ya ba su ƙarfin gwiwar jajircewa a daina zalunci. Ita Majalisar Ɗinkin Duniya, Allah ta baraka wa ta'ala ya canja akalarta daga goyon bayan zalunci zuwa ga goyon bayan adalci. Sauran shugabannin duniya gaba ɗaya, Allah ya haɗa kansu wajen fahimtar gaskiya su gane cewa zalunci bai da addini. zalunci bai da yanki zalunci bai da yare hakanan adalci bai da addini duk da babu addinin da zai cika sai da adalci haka muna kira ga sauran addinai na duniya gaba ɗaya su gane cewa babu addinin da yake goyon bayan zalunci saboda haka su tsaya a goyon bayan wanda aka zalunta wane ne shi ko a ina yake domin addini shine adalci adalci shine addini idilo eh, eh, huwa aqrabu littaqwa na ce muku lokacin ni ya mun yawa musamman ina kusa da kun ga an sa na tsakiya ga manyan shehunnai Allah ya musu albarka Allah ya kara musu jagoranci a ƙarshe zan ce mu haɗa a cikin suratul fatiha da zimman cewa Allah ya amsa duk addu'o'in da aka yi a nan wajen. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar Rahim, Maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Siratan ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. amin subhana rabbika رب العزة عما يصفون wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Sheikh Imam Nuru Khalid kenan digital imam shekhi na gaba Sheikh Muhammad Rabi Madina shi yan uwa Madinatul Munawwara wato Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yan uwa ba su san shi ba amma dai shekhi ne daga Madina kuma yana da yana da yana da halka wadda ake gabatar da an shiƙa islamiyya kala-kala a halkan shi duk ma'abota da yawa ma'abota zuwa da cikin yan uwa sun san gidan shi sun san waɗannan wannan halka tashi yana da zawiya babba da ake gabatar da abubuwa na addini kala daban-daban Sheikh Muhammad Rabi'u Madina larabawa da mutane jinsi kala-kala nima na halarci gidan shi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 إلى جناب حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائنا وآباء آبائنا أمهاتنا أمهات أمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأخواننا وأخواتنا وعمائمنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذا منا وكل من له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سات الأحياء من الأموات إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا في رضاك واقطع عنا كل شيء سواك واملأ قلوبنا من حبك وحب نبيك وحب من يحبك وكل عمل قربنا لحبك وازقنا لذة الوصف فضلك وسامحنا ان اخطانا ودلنا ان عثرنا وكبني الصحة والسلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم الله الله, اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليل أجنك ذات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه رضيك عنا اللهم اجعلنا من ميقان فرقة ولا تجعلنا من ميقان فشقة اللهم اجعلنا من قروف غاد ولا جنات النعيم وإلى الجوار الكريم سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم انصرنا بالقرآن العظيم الله اغفر لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم اللهم رد أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كتابك وإلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم بحقك بحق اسمك العظيم الأعظم المكتوب بالنور المخلد في قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي إذا دعاك به أجبت وإذا سألك به أعطيت وإذا انصرك به نصرت أنتصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اجعل كيدهم في نحورهم اللهم دمر اللهم دمرهم اللهم اغرق بوارجهم اللهم شتت شملهم اللهم ارحم الموتى واشفي واشفي الجرحى واغفر لهم وارحمهم وتب عنهم انك انت التواب الرحيم بفضلك وجودك وكرمك يا رحمن انك على كل شيء قدير واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه وافتح لهم على مد ابصارهم واسكنهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انك على كل شيء قدير اللهم انقلهم من ضيق لحود وامرات عدود إلى جنات خلود في صدر مخضوط طلح منضود ظل ممدود وماء مسكوب اغفرنا اللهم إذا صلنا إلى ما صاروا إليه الله اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا وكلنا حيث كنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد ربنا على ما قضيت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد ربنا بعد الرضا ولك الحمد ربنا في كل وقت ونحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وفروجنا من الزنا وعينا من الخيانة وألسنتنا من الكذب والغيبة فإنك تعلم خائن عن الصدور اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول بين بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا واغفر لنا وارحمنا تب علينا إنك تواب رحيم يا من أظهر الجميل وستر القبيحة ولم يؤاخذ بالجريرة ولمتك السترة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز واسع المغفرة يا باصل بالرحمة يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مقيل العثرات يا مبدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي يا مولاي ويا غاية رغبتي نسألك اللهم لا شغلنا بلا الدنيا ولا بعد ولا بعذابنا إنك على كل شيء قدير اللهم آت كل منا سؤله وأمنه في تقلبات الأحوال وأجر من يا وعذاب الآخر إنك على كل شيء قدير إن اللهم إننا إنا أنقنا خطايانا ببابك وطلبنا جنابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن بعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب ناس وادعو ولا مالك لنا غيرك فنرجو إلهنا من نقص صفات المقصود ومن يجيب إلى غيرك وأنت صاحب الكرم الجود الله ندعوك فاستجب أنا استغفر لك واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نسألك الله باسم العظيم الأعظم ألا تدع لنا في مقام عظيم زمن إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا غضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا بعيدا إلا قربته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا سرت لنا وأنتنا على قضايا أرحم رحمك على كل شيء قدير اللهم فارج الهم كاشف الغم موجب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أرحمنا برحمة تغنى برحمتك أكنك على كل شيء قدير اللهم إنك قد رفعنا أكف الضراءات إليك وتوسلنا إليك بك وبحبيبك المصطفى إليك أن تغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كتابك وسنة نبيك وأن تجمع كلمتهم على الحق وأن تنصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير اللهم دمر دمر اليهود ومن عاونهم وشايعهم إنك على كل شيء قدير ونسألك اللهم الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في جمع شعر مغربها أن ترفع الكرب الذي حل بمسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأن تيسر أمورهم وتفرج همومهم وتقضي ديونهم وتصلح أحوالهم وأن تتوب عليهم إنك على كل شيء قدير آه. أخواننا في السودان وأخواننا في في نيجيريا نسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع هذه هذه الكروب في جميع أنحاء المعمورة آه. إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا سألناك وأنت قلت حق المبين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 godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin Allah annabin rahama manzo sallallahu alaihi wasallam da 'yan gidansa da sahabbansa da matansa iyayen muminai ko shakka babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sanar da mu halin manyan mukiyanmu na duniya yahudawa su ne almagadubi alaihim tun daga suratul fatiha kullum sai mun karanta akalla sau goma sha bakwai muna cewa ghairul maghdubi alaihim wala dallin al maghdubi alaihim sune man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi waja'ala minhum al qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makan wa abadu an sawa'i sabil sune Allah subhanahu wa ta'ala yace latajidanna ashadda nasi adawata lillazina amanu yahuda wallazina ashraku su ne suka fi kowa kiyayya ga Allah a wala yahuda su suka fi kowa gaba da kiyayya ga Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya ce mun nirki ya tsare mu daga min tafarkin su Allah subhanahu wataala duk wata magana da aka faɗa wa Allah ya fusata yahudawa ne suka gaya Allah wanda ma ya faɗa a gurin ya koya Allah baya san ajin gina shi da ɗa wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u Allah baya san ajin gina masa talauci suka Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya fusata yace sanakatu ma qalu waqatul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu azabal harik za mu rubuta abin da suka faɗa na danganta mu da talauci bayan Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah mawadaci ne bai da bukata a gun kowa yana wato suka ce ubangiji fakiri Allah ya la'ance su ya kuma faɗa mana irin wannan aikin da ya ce ya ce za mu rubuta abin da suka faɗa kuma da abin da suka yi mana a baya ba mu faɗa ba za mu faɗa wa katil an bi'a bi ghairi haqqin wa ƙulu, Zuku, Azabar, Hari, sun kai annabawan Allah wanda Allah ya fi so kuma waɗanda ya aiko wannan abin da suke gada suke daga iyayensu dama can raƙumi ya sha ruwa barantana ya azumi waɗanda suka kashe annabawan Allah su ne za su gaga bayan Allah siffa su ce Yahudawa sun siffanta Allah da talauci وقالت yahud yadullahi الله مغلولة wal يديهم والإنو بما bar ya dahu su da ta ne kai da yasha saboda haka waɗannan mutane yahuda da kuke ji kuna gani tintini manzo Allah ya gaya mana cewa mutanen wufi ne ko miƙiya Allah ne kuma kiyaman Allah ne kuma ƴan ta'adda ne durba alhim izdilatu almaskana aina masu ihu wa ba'u bi galuna ana masu ibu illa bi hablin min Allah وهب من الناس واغضب بل عليهم الذل مذكرة وباءوا بغنم من الله ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أيكن شي ne ta'addanci kiran da zan yi ga shugabannin duniya manya da Allah ya ala musu rana irin su America su duba halin da yake faruwa a da da suke ta yancin dan adam an danna haƙƙin Falantsinawa ana kahe su ba tare da wani haƙƙi ba Allah ya yi gaskiya ƙur'ani zancen Allah ya ce wa ya ƙasu na rabbi a haƙƙi suna kahe annaba ba tare da wani dalili ba to saboda haka yanzu ma suna kahe falastinawa jikokin annaba ba tare da wani dalili ba to muna kira ga Amerika da majalisar ɗinkin duniya da ainihin rasha da duk wata ƙasa faransa duk da suka zuba ido suna kallon wani abin da suke ake yi na cin zarafi da ta'addanci da kuma ainihin kesa haƙƙi na ɗan adam to wala su gaggauta gaggawa su dakatar da wannan abin za mu faɗa abin da Allah ya faɗa tun kafin musibar ta zo musu Allah ya ga ya abani ya ga yahuda ahlul kitabi ce ahlul kitabi ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan limama akum min qabli an nadami wujuhahum fa nurdaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wa kana amru Allah maf'ula a ƙarshe manyan ƙasashen duniya da suke goyon bayan Isra'ila ine muku albihir da bakin ciki da bacin rai domin Allah ya alƙawari a cikin littafinsa mai tsarki cewa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك Babu wata مسطورا da وتا القرية ذات جتنا دقاوة تائسة أمريكا كو إسرائيل ko rasha ce ko ida ce a duniya ta zalunci Allah bai karya ta ba Ko ina jin lokacin karyewa ku ne ya zo ko dai ku tuba ku kare haƙƙin bayan Allah ku yi addinin ku mu yi naku kamar yadda Allah ya ce mana lakum dinukum wali addini mun yadda ku ku na ku addinin mu ba Allah ya ce mun yi namu amma ku kare haƙƙin bayinsa in kuma ba ku yi haka ba an sarhi ne to wallahi lokaci yayi. yi Allah na hannu ha za ta yi aiki yanzu Allah mun tuba mun bi mun ba annabi Muhammadu kai ne mawdacin da baka da bukata ga ka da biyan bukata ga bayan ka bukata da ake kashewa Allah ka ɗaukar mana fansa Allah don sunanka alhafizu ka tsare falantinawa don sunanka almuntaƙinmu al'azizu Allah ka ɗaukar mana fansa ya Allah ba mu da ƙarfi kuma gashi dabarar mu ta ƙare Allah mun tuba mun bi ka mun fake a inuwar ma'aikin Allah don san da kake masa kake masa salati da kai da mala'ikunsa kace kuma duk masu imani su zo su annabi salati mun fake irin salati Allah ka ba mu mafita Allah mun tuba mun bi ka Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka ba mu cikakken zaman lafiya da tsaro a ƙasar mu Najeriya Allah ubangiji ka tafiyar da dukkan abin da ake marasa kyau Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka mana albarka ka yi ayyan mu albarka ka yi matan mu albarka ka yi malaman mu albarka ka yi shugabannin mu albarka ka kimsa musu tausayi da adalci da gaskiya da riƙon amana kuma ka hana musu zalunci mu biyanmu al'ummanmu Allah ka kinsa musu da'a da ƙana'a da ladabi da biyayya ya Allah ka yi nasibi ka bi mu Allah ubangiji ka tafiyar da dukkan aikin ta'addanci da ake a ƙasar mu Najeriya Allah ka hana Boko Haram Allah ka ko Allah ubangiji masu garkuwa da bayan Allah Allah ka maganta mana su Allah ka zaunar da mu lafiya Allah malaman mu Allah ka haɗa kawunanmu mu ka kimsa musu tausayi da adalci Allah ka haɗa kawunanmu. mun tuba mun bi ka Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألفنا بلطفك الكفي وبالقدرة التي استويت بها على الأرش فلن يعلم الأرش أين مستقرك منه إلا كفيتنا وكفيتهم ما أهمهم يا أرحم الراحمين اللهم أهرسنا بأنك التي لا تنام وحفظنا بركنك الذي لا يرام وارهمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله غفرانك ربنا وإليك المسير أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتقوم بما شاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Allah ga munan duk bayinka ne iyayen ma bayi suke gare ka kowannen ba abin da yake so na alkhairi Allah ka biya masa kowannen ba abin da yake jin tsoro na sharri Allah ubangiji ka tsare masa shehu malamin babban malami a malam makari Allah ka kula mana da rayuwarsa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 dukkan dai wanda ya halarta a muna maraba da zuwan shi akwai wakilin Sheikh Ibrahim alzazzaki Dr. Yushau Usman, shi ma da tare da jama'an shi gaba ɗaya muna musu barka da zuwa. Jawabi na gaba ko addu'a na gaba shine daga Sheikh Siddiq Yanya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقبلتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدم لكم بتهية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, I would like to appreciate all our shuyuk that are here. I greet all of you. Because of the time factors, we cannot be able to stand them you one after the other. So I want all of you to be patient and understand with me. I cannot be able to start calling your name after the other. Allah knows your name. Allah call your name is the best. May Allah call all of you names. And may Allah continue to unite us together. Today is a day of togetherness. And today is a day of forgiveness. Today is a day of sharing happiness together. Today is a, is a day that we have to know our Qibla. So that we, if you see your Muslim brother, you know it's your brother. Because Prophet said, Al Muslim Ahabu Muslim. Muslim is a brother to Muslim. Are we doing that? If we are doing that, we have to increase it. We are not yet with the not to be together that matters. When we are together, our heart has to be together. Our movement has to be together. Our reason has to be together. You say you like your Muslim brother, and you see your Muslim brother, you cannot be able to embrace him. You, throw, you, throw, you now show that, yes, it's my enemy coming. Neither You see your Muslim brother? He turned to your enemy? What of if you see your real enemy? What are you going to do? We cannot unite together. We cannot speak one voice. We are fighting each other. So now we have realized all our mistakes. Let's come together and fight the main people that are our enemies. We brothers, we are not enemies. We're not supposed to fight each other. You see a Muslim brother, you tight your face. You cannot release your face. You see your Muslim brother, it's like you look for sword to, to choke him down. What, how are you going to do to Kafir? Today, our togetherness here today, our main object, of the main targeting our togetherness today is to know our enemies, to fight them. The cavalry that are fighting our Muslim brothers and sisters, we have to fight them back. How do we fight them? Then we have to go into prayers. We have to go into thinking. We are going to share ideas how to fight it. And by God's grace, we can never come down because Muslim is only at the, at the top. So we have to come together, to unite together, to eat together, to drink together, to clothe together, to share ideas together. Then when we do that, we can be able to come together and say. But if we can do that, we cannot, even we are together, we are not safe until our heart will be together. The heart is not together. So if the heart is not together, our coming together like that, like this, is not important. The first thing that we have to do, our heart has to be together. Someone you see somebody will be talking about Allah, about the Prophet Muhammad Sallallahu but he put his brother and his sister inside his mind. Okay, we are trying to defend our people over there with prayers. Okay, what of our people here? We have to, we have to think about that. Let's win Nigerians, the Africans. Let's come together. Let our hearts come together. It's not what you are saying from mouth that matters. No Prophet Muhammad said, You, as a brother, as a sister, Allah himself categorically make you to understand. Prophet make you to understand that لا ينظر إلى سواركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Prophet said, لا ينظر إلى صوركم I will never see, look into your beautiness. No matter how you are beauty, I, Allah, will not see it. I don't care about your beautiness. وَأَمْوَالِكُمْ and your money, your, your wealth. Allah say, I will not even look at it. وَلَكِنْ يَنْزُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَمَالِكُمْ What is seen is your heart and what you are using your heart to do. Are you share that brotherhood with your brother in Islam? If you are sharing that brotherhood with your brother in Islam, why see your brother in front of it? Why you see your brother? That's see your enemy is the one coming. They want to fight your enemy. How are we going to fight the kafir? Today, if you have that kind of character, that kind of attitude, please Look into this our togetherness and forget about those characters because of Almighty Allah. It's not, it's not the Tijaniya, it's not the Shia, it's not the Muhammadiyah or this and that that Allah is looking for. The main thing Allah is looking for is your heart. le Is your heart and what you are using your heart to do. You can't, uh, you can't come to Allah I say because you are Tijaniya, Allah will fear you and take you to a When you are fighting your brother Muslim, Allah will not fear you. Or you say you are in Shia, you see your Muslim brother, you are fighting your Muslim brother. And because of what you are, the society you belong to, because of that society, Allah will fear your society and take you to a It's not the society that matters. It's not this character that matters. What you are inside is not that one that matters. What matters is your heart. How are you communicating with your Lord? How do you carry your brothers and sisters along to save yourself and save Islam? So please, I don't want to talk much. Prophet Muhammad said, Abdul Kalami, Makalla, Wadalla. The best talk, you talk very little and they put it into practice. Let's put this matter into practice. Let's come together. Let's unite together. Let's, you know, forgive ourselves. Anything that is bothering you about your brother, call him. Advise him. Say, my brother, I'm not happy with you. But because of Allah, today that we are together, I forgive you. And that one will never come to my mind anymore. You unite together. That is how we now enter a Jannah together. So may Allah unite us in a jannah together, a jannah to Fidos, be together with Prophet Muhammad May Allah bring peace to Nigeria. May Allah enable peace and harmony to reign in Nigeria. All Muslim brothers and sisters in Nigeria, in outside the country, everywhere globally, may God unite us together. May God Almighty unite us together. May Allah enable us to have mind of forgiveness, to forgive your brothers and sisters so that we can be able to propagate Islam the way Allah wants us to propagate. May Allah, with His mercy, intervene with our brothers over there. They are fighting them, killing them anyhow. May God Almighty stop that fighting and enable our brothers and sisters in Islam to overcome all of them, to fight them down, to fight them back. May Allah make them to defeat them, overcome all of them. Abrakaya Rasulullah And may Allah, all the problem that is in Nigeria, here and there, from today, from this hour togetherness today, may God Almighty quench those problems. May those problems not exist anymore. Abrakaya Rasulullah And the one over there, may God Almighty intervene and stop those problems instantly and enable our Muslim brothers and sisters to overcome all of them. I want to tell all the tell the nation that our togetherness today is not that the fight they are fighting that Muslims call themselves together so that we start fighting the Christian or Calvary in Nigeria. This is not our aim. To the case they will go and translate this matter in another translation. So we have to have it in mind that our togetherness today is to save Nigeria, is to save the whole world. We, are not, we don't have any plan to go and fight our border over Nigeria here. You know, when they started seeing this, they may started thinking many things. what is the plan of Muslim people now? They want to fight us? We are not, we don't even have that attitude in Nigeria. We are not ready to fight somebody unnecessarily. Let's unite together. Those Catholics should have it in mind that even the prayer we are doing now, the prayer is saving us, is saving them. It's assisting them, it's assisting us. So may God Almighty bring happiness to Nigeria, peace and harmony to Nigeria. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أعوذ بالسلام وإلى ربنا بالسلام دار السلام تبارك وتعالى يا جلال الجلال والإكرام اللهم افتح لنا أبواب رحمته ومغفرته وادنا فيها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما ردنا بشوي اللهم ما ردنا بشر اللهم ما ردنا بشر وكل الشر وما أرد يدور الله يدور قبل أن يدورنا يدور قبل أن يدورنا يدور قبل أن يدورنا يدور قبل أن يدورنا يدور قبل أن يدورنا يدور قبل أن يدورنا يدور قبل أن يدورنا اللهم أعوذ بك من الشر والفتنة وأسجسنا جزم كل بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولو كانوا ماكرين ولو كانوا ماكرين اللهم اكرمنا بإجابة الدعاء أبا بكر جل بسر سيد وجودي سيد الأنام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقبلتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا بإجابة أبا بكر جل اللهم أعز إسلام المسلمين اللهم أعز إسلام المسلمين اللهم أعز إسلام المسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء دين الإسلام وجعلنا إخوة العبير والتقوى حسبنا حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة تامة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تهل به القلب وتدعى بالهواي وتنال به رباي وحسن هوات وسيسدى من وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة والنفس بيد كل مال منك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إلى أن منك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق الناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملا أزلا وأبدا زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بودد ما في علمك يا واحد يا أحد اللهم تكفى منا إنك أنت السميع الدعاء بقولك يا الله بذاتك يا الله بنورك يا الله بصفاتك يا الله برحمتك يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كلمة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah ‘yan uwa, yadda ta kasance kenan a gangamin taron yiwa ƙasar Falastin addu'a tare da fatan Allah ya ɗaura su a kan Yahudawan Isra'ila da aka gudanar yau a babban masallacin ƙasa wanda ta haɗa dukkanin ɓangarorin musulmi Tijjaniya, Ƙadiriya, Izala, Shi'a da kowane ɓangare na musulmi inda babban babban limamin ƙasa a sheikh profeso ibrahim ahmad makari ya yi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi don yin wannan addu'a tare da fatan Allah Ubangiji ya amsa dukkanin addu'o'in nan da aka gudanar, Allah Ubangiji ya karya ƙasar ya karya Isra'ila, Yahudayen Isra'ila amin,